Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta yi nasarar kwato makamai, albarusai da harsasai da dama daga hannun jama'a. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Ondi Adi a taron manema labarai da ya kira ya ce nasarar kwato makaman ya biyo bayan umarnin da Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bayar ne wa hukumomin 'yan sandan jihohi kan su tattaro dukkanin makaman da jama'a suka mallaka ba bisa ka'ida ba. Kwamishinan 'yan sandan ya ce sun kwato bindigogi 171 da harsashi mai jigi gida 795 da wasu harsasai 131. Let me use this medium to encourage other members of the republic who are yet to voluntarily surrender same to do so before the mop-up window is closed on the 30th of April 2018. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce, barin ya amfani da wannan kafa in karfafa gwiwan sauran jama'ar da basu gabatar da makaman da ke hannunsu ba, da su gaggauta yin hakan kafin a rufe kafar mika makamai da raɗin kai zuwa ranar 30 ga watan nan na Afrilun 2018. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma nuna wa 'yan jarida wasu da aka kama da satar motoci goma sha ɗaya da masu satar babura da sojan gona da ma wasu da ake zargi da aikata kisa. Na zanta da wasu daga cikin waɗanda ake zargin. Lai na kashe wani da yaro da fulani ne. Ya sa sanu ne kan bombin doya. Shine na zo in kore shi sai in kama shi sai ya gudu mana yana kan gudu sai na harbe shi da bindiga. Gaskiya wanda suka saka na cikin wannan halin sun gudu. ni e, na shiga wani hali ne dan uwana ba lafiya an yi kokarin asibiti ba da kuɗi ni kaɗai ne babba na neme su su ara min kuɗi suka ce min su ga hanyar da suke da kuɗi za su iya bani kuɗi kuma ana kokarin a ma aiki a asibiti to kin ji dalilin da ya sa har na shiga wannan sana'a to amma shekara nawa kana wannan sana'a wata biyu ne wata biyu rak cikin wata biyu nan ka kwace mashin guda nawa guda hudu ne to akwai matasa waɗanda suke da ƙarfi wanda ya kamata su nemi sana'a irin ka amma kuma suna irin wannan me za ka gaya musu eh to gaskiya al'amari wanda Allah ya sa suke da lafiya da karfi su yi hakuri da irin wannan halayya namu saboda haka yana roƙon matasa dan Allah dan annabi a daure in Allah ya baka karfi da lafiya a yi kokari a nemi na kai ni ba mota bane ni an kama ne na sai mota wurin shekara uku da ya wuce shi waye shi wannan abdullahi eh, na sai da takardu mm. da takardu da komai ya bani shekara uku kenan da ya wuce yanzu ina mota ai mota shekara uku da sayan mota ban san ma inda na sai da su wani kaina to ana magana kai ne barawo ne ne ba barawon mato bane ne ma na siya ne na siya guda biyu kuma ni ma ban san cewa barawo bane a lokacin da na siya da aka zo aka same ni aka ce na ce a ah, wani ya ce ya ah, sayar mun da mota na ce kwarai kuwa ina motocin suke na ce akwai inda na sayar da wani guda ɗaya a wani ofis sai aka je wurin aka je aka samu mota aka ɗauka ɗayan na ce ban san wanda ya saye shi ba ya zo ya siya tafi da shi ne rundunar 'yan sandan jihar ta plateau ta kuma gargaɗi masu rufe lambar motocin su da su guji yin haka inda ya jaddada cewa hukuma za ta damƙe su ta kuma gurfanar da su gaban kuliya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.